Ah, an ba baba ganduje wato wa'adin kwanaki bakwai iya murabus a kan kujerarsa na shugaban jami'ar apc ta kasa baki daya ah, assalamu alaikum once again za ku yi gani kwanakin baya na gaya muku cewa shi bola hamad tinubu yana da plan da yake yake yi kuma ba da farko ya ce me ya ce ina so a bama wato ganduje ambassador a kasan waje dalili kuwa shine tinubu plan din shi shine baya so ya zama to an zaben 2027 da ganduje kan kujera ba saboda haka yana tunanin ganduje bai da capacity da zai kawo mai mutane ya ci zabe ba saboda haka yana so ya fara damar nan ya so ya shiga wannan kujerar shugaban party sannan kuma ya kawo wani nasa a gurin saboda haka wasu mutane suna ganin a saboda jihar Kano ne kawai ake so a karbi wannan kujera ba wani saboda kawo musu jihar Kano saboda ana tunanin lokacin da yake gwamna bai kawo jihar ba chocolate shop ya soka ba zai kawo ba ubangiji Allah samu dace